alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu saurare na kan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulin aminin to jama'a wannan sanarwa ne sanarwa ne sanarwa ne insha Allah in Allah ya kai mu gobe karfe ah, tara karfe goma na safiya muna tare da shakman nasa shak ado musa ta fawa balewa in Allah ya yarda ranar litini karfe goma na safiya akwai zancen da ya tashi wai wakan da begede wanda su alinu suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa wai shirka ne kafirci ne zantuttukan da suka faɗa wanda wasu da suke wannan ah, suka ji wanda suka yi wannan magana mallumma ne to mu abin da muke son mu gane gaskiya ne a ciki saboda da nake jin wannan kalamu da ake tuturo min wannan zatuttuka na manyan malluma da suke magana da na je na shi na je na nemi wannan video da na na nemi wannan video in ka ji ok wai wai wai waka bakin me shi ya fi daɗi farko dai a za mu ji barin ga kamin dai malam nasiru ya zo karatu gobe akan haka akwai zantuttuka da ni kai na ya shige mini duhu sarki zaki ni kai na sarki zaki ya shige mini duhu amma kan haka jama'a masu saurare na ku bari mu ji zantuttukan uh, shi malamin ko sannan mu zo mu ji shi wakan begen da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ku bari mu ji zancen malamin na farko kenan wasu suna ji amma yan facebook in maganan na fitowa clear wurin ku kubarin sani in kuna jin maganan da kyau kubarin sani in kuna jin maganan malamin da kyau baya kasewa yana zuwa daidai don Allah ku zana mini yes in ba ku ji kuma ku gaya mini in san kan da zamu yi wanda yake yake da amfani da baya ba da ji da kyau ku bari mu sake amma tanan na sake ta dan ku ji a zancen da ya so ku ji da zancen da muka samu daga gare wurin malamin sa'annan mu sake kuma na su alino ku ji da kyau ku ji abin da ke faruwa na farko ga maganan da shi malam ya yi jama'a ku kusa ba kuna zuwa minti daya aha to za mu ji ku ji maganan malam a shekarar sun ko saki ne. amma wallahi abun abun tausayi ne kaga yanzu a hadisa nan me yake cewa Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta Allah ba wanda ya isa ya bayar da abin da ka hana ba wanda ya isa ya hana abin da ka bayar annabi ya tabbatar da Allah kadai ke bayarwa hmm. sallallahu alaihi wasallam shi kadai ke hanawa to su alimu sun yi waka sun cewa zai baka in ba sun ɗauki matsayin Allah da haƙƙin Allah sun bai wa annabi me sunan wannan shirka ce ba muna kahirtar da su kan maganar muke magana yanzu hukuncin abin da su gai kahirci ne shirka ce wai kafirci ne suna roƙo annabi suna cewa dafa in ka annabi me ma'anar dafa yi a ah, kariya wa yake kare mutum Allah ne yake karewa kun daga hannu kuna cewa dafa in ka ya annin? Allah ya gai a cikin Qur'ani cewa roƙon wani Allah shirka ne in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum Allah ya ce waɗanda kuke roƙon nan ko kun roƙe su ba za su ba ku ba hmm. ba za su shi ku ba ko sun shi ma ba za su karɓa muku ba kuma ranar tashin kiyama ba za su yarda ba da shirkar da kuka yi wa ya kira roƙon wani Allah shirka Allah ya kira shi a Qur'ani shirka haka wannan wakar wallahi wajibi ne su tuba da gare ta kuma su san yadda za su yi da ita sannan abin da zai ƙara tayar da hankali shi ne yanzu waɗannan matasan 'yan tiktok da yanzu aka ganin sun hara hawanta musiba ce bala'i ne sharri ne duk da in ka kyautata musu zato su za su ce mi suka yi kasida da yabon annabi ya jama'a yabon annabi na buƙatar ilimi wannan gaskiya ne yabon annabi na da kyau ba mai inkari shi sallallahu alaihi wasallam amma yana da ka'idodi daga ciki sa kida ciki haramun ko babanka in kana girmama shi ba za ka zo bakin gidanku kana kada ganga kana kira sunan babanka ba to sai ka yabi annabi ka sa kiɗa sannan a kuce ga kiɗa ma a bashi matsayin Allah bayan shi da kanshi ya ce la ta turuni kama auratin nasara almasiha ibn maryam kada ku gona da iri wajen ya gona kamar yadda nasara suka yi ma annabi isa dan maryam yace inda ma ana abdu ni bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah da haka fa qulu abdullahi wa rasulu da haka wannan waka tana dauke da shirka wajibi ne su tuba su barranta da gareta. ta to jama'a kun ji magana malam Allah ya saka masa da alkhairi amma in Allah da gobe karfe goma na safiya muna tare da Sheikh Man Nasa Sheikh Ado Musa ta fawa balewa malam yayi zantuttuka kamar uku masu nauyi masu karfi gaske wanda ni kanka ni a na ma anan ba malami ba amma maganan ya daure mini kai gaskiya muna son mu samu fahimta akan haka malam yayi magana wai an doki da da da muka fara jin maganan malam na fara ji na saka muku bidiyon yaro zaki san da zuwa na saka muku bidiyon wakan ku ji ni da na jin na gani yabon annabi sallallahu alaihi wasallam a wuri na kenan yabon annabi sallallahu alaihi wasallam ne to amma kalmomi ukun da malam ya magana cewa wannan manyan kalmomi ne cewa a shirka ne kafirci ne a nan ana zuwa muna zuwa da malluma bambanta malluma izala malluma ɗarika malluma shi'a muna jin kowa kuma na gurgudun nashi wurin yabo wurin bimana salkake annabi sallallahu alaihi wasallam kadiyan abdul jabbar da ya faru kowa ya zo ya ba da gudunmuwansa a kan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin maganganu da mallumma ke faɗi an ce fa wai in aljanna e wai ranar kiyauma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi dama annabi ya raba aljanna yau shi aka ce wai kamar misali malam wai baka uh, ah, ba mai bayarwa shi Allah gaskiya ne wannan gaskiya ne ba mai bayarwa shi Allah to amma a nan ni abin da shige min duhu jama'a ku hakuri malam ya zo gobe a nan mun san cewa ba mai ciyarwa shi Allah haka kuma ke cewa ba mai shayarwa shi Allah to amma a nan ai iyaye suna iya su ciyar da babana yake ciyar da ni babana ya ciyar da ni to a nan an kamanta ka kamanta yaron ya kamanta babansa da Allah ne shi ne ya shige mana duhu ana iya aje kotu ko kuma kan TV ko kuma nan muna kawo wasu mu ce a ah, ai sun je sun yi kisa a ce wani ya kashe wani to mun so ko ba mai kashewa shi Allah kuma wannan ma cikin Qur'ani ne ba mai kashewa shi Allah kowa ya san haka ba mai kashewa ba mai rayarwa shi Allah to amma wani sanadiyya na ya faru a ce a ah, ai wane ya je ya kashe wane ya kashe wani tunda ya kashe wani shi ma a kashe shi hukunci ne na Kur'ani to shin wannan wanda zai zauna ko kuma lauyan da zai ce a ah, wane ya kashe wani a kashe shi shi ma an ɗauki matsayin Allah ne aka bashi kaga anan gaskiya muna neman bayani akan haka saboda wanda zaka zo ka ji dan gutsirin wakan nan kaɗan wala Allah baka ji tun farko ba kaga tun farko wallahi da naji wakan tun farko na saka muku yanzu ku ji in ka ji wakan tun farko kuna ganin kan from A to Z yabo ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam a fahimta na ne yabo ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kaman kan da malai ya fara wannan gaskiya ne ba yabo annabi sallallahu alaihi wasallam da zallan ka ana neman ilimi wannan Sheikh Abubakar Madatai ma ya taba faɗa nan lokacin da muka zo da shi she kai ilimi sosai ka san wani irin kalamu zaka ajiye wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma face wedin da malam ya faɗa dafa in ka ya annabi to amma anan in annabi misali ranar tashin kiyama za yi yawo tun kan annabi adamu har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ce anal na ko annabi ce wai shine mai ceto shi zai bayar to yanzu shi nace annabi kakkatina a watan ji wakan annabi ka dube aka suka ce annabi ka dube ni da ido rahama to annabi ka dube ni kuma ka ji kuma cikin waka suna cewa inda Allah ya yi masa to kaman kan da malam yake fada malam malam wala shi ma yana da hujjansa da yake faɗan a haka to amma malam bai warware mana sosai inda malam yana ji malam bai warware mana sosai mu gane abinda saboda in ka ji wakan in ka ji wakan kana ganin yabon annabi sallallahu alaihi wasallam ne yau misali kuma malam yayi magana na biyu wai yabon annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da kida wai haramun ne shi ko bi ko yake bidu a nan an zo ayi kaman ina eh, gani kaman shawul fatai ne shawul fatai eh ya zo ya muna karatu a nan in kun tuna shekaran baya kamar tsakanin shawul fatai shek junaidu in zan tuna ko Sheikh muna Adam Koza gaskiya wallahi na shafa wani malami ne amma sun zo suka yi mana karatu a nan wai Sheikh Junaid ne Sheikh Junaid aka ce wai ko kamar eh, wai kamar Sheikh Junaid eh, ina da shiwa kamar Sheikh Junaid ina da shiwa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da zai zo bi ma'ana an tarbi Annabi sallallahu alaihi wasallam da eh ya sunan shi nan Shak Munir Adam Koza alhamdulillah na tuna da yake cewa shi maulidi bai son inda ake kida amma gaskiya ba bai face haramun bane wai bai face haramun bane shi kuma ka kisa wa na sallallahu kuma malluma kuna ga mun wa na sallallahu alaihi an tarbe shi wannan waka da yawanci muke karana mu karanta ke tawala albadaru alaina ana ce mana wai an tarbe annabi sallallahu alaihi wasallam ne da wannan da kida da wannan waka haka famo muka ji face gobe in malam Nasir Ado Musa ya zo wala Allah zai warware mana I might be wrong wala Allah abinda da ake gaya mana muna kanana wala Allah malluman ba gaskiya bane ko kuma wala Allah gaskiya ne saboda mun samu labari wai an tarbi Annabi sallallahu alaihi wasallam da kiɗa da murna da farin ciki ana kiɗa ana wannan waka tala albadar alin ana kwana wannan waka to ya yau kuma a ce muna a ah, kiɗa da yabon annabi sallallahu alaihi wasallam haramun ne to kaga <laughs> zantutukan ya zama wasu ababa biyu to amma wakan don Allah kowa ya samu hakuri mu ji wakan da kyau mu ji wakan in ka ji wakan da kyau zan saka muku to akwai inda aka je ake yankewa wannan ƙananan ƙananan wuri da ake cewa wai haramun ne okay fine duk da wannan ma da ake cewa haramun ne kana jin kana jin ka zauna ka ji da kyau gashi nan barin sake muku dan guntun da ake magana a kai to wannan ma dan guntun in ka kana gani kaman suna cewa bi ma'ana siraɗin da Allah ya yi masa da kana jin suna danganta Allah suna suna danganta komi ga Allah ni dai ga fahimta na wala Allah Hausan ya fi karfi na amma that's my fahimta kuma na sake muku full wakan ku ji kamun Allah kai mu gobe ga dan guntun da ake irin kananan da ake gusura ku da kyau oh duk Allah ke nake ta yabo ke wo yanzu aka zuka annabi Allah ya bude mai kaji kaji nan kan da ake an danganta kobi ga Allah ne to amma okay malam uh, malam do Allah kana jin mu da kai wannan bayani don Allah da girmamawa don Allah muna roka ka fada da amana ka bude mana point da kake nufi ko da ke dai kayi magana ka nuna abin ake saken abin da ake magana kai kujinan wa zai baka bayan annabi ka karbe ni ya annabi ka zaɓe ni to yanzu na tsaya nan wai ka karbe ni ka dube ni ya annabi yau kuma nuba ku dauke cewa ka ran tashi kyau ma annabi zai roka Allah ya bashi daman yayi ceto to yau in bai dube ni ba ya zai cece ni ka dube ni ya annabi in Allah in dai annabi bai dube ni ya dai cece ni ai ko wani ma na so ma annabi ya kula shi annabi ya dube shi ka zabe ni ni fahimta na kenan ka zabe ni bi ma'ana in ya kai wurin ceto annabi ka zabe ni ni ma ka zabe ni ka cece ni malluma ku ke cewa wannan bayi ittifaki akan haka ba kowa ya yarda bof ɗarika da izala da shi'a kowa ya yarda cewa Allah zai ba annabi daman ceto a kiyauma to she na roka annabi ka zabe ni ka kara ni cikin wanda aka ce wai Allah ya ba annabi dama ya je ya kwashi jama'an da annabi yake so ya saka su aljanna haka haka malluma kuno ku gaya muna to ashe in Allah ya bashi wannan <laughs> dama shi nake roka annabi ya dube ni annabi ya dube ni da idonsa na rahaman nan ya kama ni ya sa ni ciki ka zaɓe ni ka ƙara ni cikin wanda za ka ƙara it's just simple shi yasa in dai wannan shine eh, bima na fahimta ba shine kafircin na yasa naji na da yi magana na ji na ta bincike na ta tuturo mini shine binciken bincike. Ah, wannan shine kafircin kadu ko na kuka ce Allah ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam dama wasu ma malluma sun ce ah duniyan eh, eh, lahiran za ta za domin Allah ya kawai ya nuna daraja da matsayi na annabi sallallahu alaihi wasallam shi na roka annabi in Allah ya baka wannan dama ka zabe ni ka dube ni ya annabi shi sa what is uh, wrong in dai yau bimana na san mallumma na gayawa kuma an nuna mana an karanto mana an nuna mana cewa ba mai kashewa shi Allah she wani yayi kisa shi za ce a ah, <laughs> a wanda ya kisan nan in Allah bai so ba da ba da ya kisan ba komi ka yadda komi da sun Allah ne Allah ya nufi amma kuma Allah ya kona ka shi yasa muke rokan Allah Allah ya kiyaye mu shigan irin wayannan ababa ko ba haka ba shigan irin wayannan laifuffuka to amma kai eh, mai kallo na kasancewa kashewa ba mai kashewa shi Allah ba mai rayarwa shi Allah to amma wani na iya kisa kace a ah, ai wane ya kashe wani to yanzu wanda ya kashe wani da kaga cewa wane ya kashe wani kuma ka san cewa ba mai kashewa shi Allah shi kace wane ya kashe wani shi dai ka doki matsayin Allah ka ba mai shi kenan ba mai ciyarwa shi Allah ba mai shayarwa shi Allah shi yanzu ka ciyar da ɗanka, <laughs> baka ciyar <laughs> baka ciyar da ɗanka ba wallahi Allah kuma ya kama ka Ɗanka da ka haifa in baka ciyar da shi ba Allah ya kama ka shi yanzu aka ce a ah, a wallahi ai babana yake ciyar da ni babana yake shayar da ni to wannan kuma an ɗauki matsayin Allah ne aka ba baban kaga don Allah da annabi wannan muna neman mallum malam don Allah kai kokari ka faɗaɗa mana wannan zance to amma ku ji tsawon wakan duka just minti biyar ne mu ji kamun Allah kai mu gobe

jama'a barin tsaya na in Allah ya da gobe in Allah ya kawo mu da Sheikh Man Nasir na saka muku full video ku ji anan odo a ba mu ba mu eh, waiwaye akan cewa malluma na izala da malluma na ɗarika ina gan shekara shekarun baya kamar tsawon shekara biyar shida an taba zama mun taba zama mukabala da malluma cewa wasu malluma eh, malluman ɗarika an yadda cewa duniyan da lahiran Allah ya yi ta ne dan annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ban cewa duka saboda malami ɗaya ka zauna da shi a wurin ah, izala ah, wasu malluman izala ba su yadda da haka ba sun ce a'a ba haka ba ne bi ma'ana duniyan da lahiran Allah bai halicce ta dan annabi ba wani malamin ya kawo hujjansa da ke gwada wai Allah ya ce ya halicce eh, bi ma'ana mutum wa wai illa li abudun ko baka bau ya ka wai domin a bautace shi ne Allah ya halicce duniyan da eh, mutum da aljani domin a bautace shi ne duniyan da lahiran duka aka dai ya faɗa ya halicci duniya ne domin ya baka aljanna wani malamin zancen da ya faɗa kenan to kaga wannan yana da hujjansa wannan kuma malamin na ɗarika shi ma uh, Eklil Sisi kenan daga Ghana shi ma ya kawo hujjansa ya kawo hujjojinsa da ke gudawa cewa an halicci duniyan ne da lahiran dan Annabi sallallahu alaihi har ya kawo zance ki cewa wai duniyan ma bata kai wani bata kai wani fuffukin tsauro ma a wurin Annabi sallallahu alaihi ba ya kawo wayannan zatuttuka da yayi magana to amma insha Allah gobe karfe goma na safiya za mu zauna da Sheikh Man Nasir Sheikh Ado Musa shi ma ya nuna cewa ba zan ci masa albasa a bakinsa ba Allah dai kai mu gobe za mu ji maganan Shakman Nasir malam kuma in yana jin mu muna da girmamawa muna gaya masa ya hakuri in zai iya wala Allah ya fadada mana ya kawo mana pointin shi malam da ya ce wannan haramun ne matsayin Allah aka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam to amma she ya nuna mana ya bude mana wannan karatu wala Allah za mu samu fahimta shi ma wurin malam wala Allah akwai pointin da shi ma malam yake nufi yasa muna roƙa malam in yana sauraron mu malam in zai iya kaman kan da yayi wannan video yake yawo cewa wannan shirka ne kafurci ne wannan kalamu amma fa bai ce su kafurai bane wai shirka ne kafurci ne wannan kalamu to malam ya faɗaɗa mana me yake nufi me ake nufi da haka ah, an ɗauki matsayin Allah an ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanne ne ko kuma a'a sun nuna cewa a'a annabin shi ke da kiyomin shi ne wan shi ke rukun ma ko kuma a'a malluma cewa da ake cewa Allah zai ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam dama kiyauma ya ceci wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake so <laughs> eh eh eh insha Allah jinar zaki shek ma nasar Ado Musa zai karatu go gobe cewa da ke Allah zai ba annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya ceci wanda shi yake so kuma cewa wannan abu haka ne ko dai ba haka bane to yau in dai Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dama shi da roka annabi sallallahu alaihi wasallam don Allah <laughs> ya ga wannan lokaci ka cece ni ka cece ni ka duba ni da ido rahma ka duba ni da ido rahma ka duba ni da ido rahma ka cece ni ya annabi to ka cece ni ya annabi ka duba ni da ido rahma ka zabe ni ya that's the kalamun da nake ganin malam ya ce wayannan kalamu kafurci ne shi yasa dan Allah malam ya fadada mana insha Allah amma Allah ya kai mu gobe karfe 10 kaman kana da magana a same mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a assalamu alaikum